الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رحمه الله باب ما جاء في حرمة الصلاة har yanzu cikin kitabul iman littafi da yake bayani akan abin da ya shafi imani da kuma gabobinsa ko rukunansa hadithi na wato 2617 ya ce haddathana ibnu abi umara قال حدثنا abdullahi الله ابن an amr عمرو ابن الحارث an دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة الآية قال هذا حديث غريب حسن a wannan hadithi na abi sa'id al-khudri duk yake sanadin sa akwai mutane masu rauni kaman daraj abu sam a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka ga mutum yana kiyaye wato ko yana lazumtar masallaci shine ya ta'ahad at-ta'ahudu ma'ana dorewa akan abu in gane ko ma'ana mutumin da ya lazumci masallaci to lallai ku mishi shaida da imani cewa yana cikin muminai domin Allah maɗaukakin sarki ya ce inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir ma'ana inna ma kalma ce ta takaitawa ma'ana da iyakancewa cewa lallai waɗanda suke raya masallatai sune waɗanda amana billahi cikin wanda ya ba da gaskiya da Allah wal yawmil akhir da ranar ƙarshe wa aqama salata wa ata zakata cewa duk wanda yake raya masallaci to yana da wannan sufofi din ana duk wanda kuka ga yana raya masallaci da ibada yana lazumtar masallaci to lalle wannan Allah ya ce man amana billah wanda ya imani da Allah shi yake wannan haka duk mutumin da zaka ga ya lazimci sallah a cikin masallaci ya lazimci masallaci to wannan mutum a kyautata mishi zato da cewa mumini ne domin ba mumini ba ba zai raya masallaci ba in ba mumini ba ba wanda zai raya masallaci Kala babu ma jaa fi tarki sala babun abin da ya zo a cikin wato barin salla a tarku salat barin sallah kashi biyu ne imma dai mutum ya bar sallah ma'ana yana mai ƙaryata wajabcin sallah yana ganin sallah ba wajiba bace ma'ana ya ƙaryata ta kwata-kwata to lalle wanda ya aikata wannan kuma aka nemi ya tuba bai tuba ba to wannan kafara wannan ya kafirta ana in an nemi ya tuba bai tuba ba ce shi bai yadda sallah wajiba ba ce bai yadda sallah tana cikin rukunan musulunci ba kuma ya yi da'awar cewa shi musulmi ne amma ba zai yi sallah ba to wannan kafirci an gane ko ma'ana kafirci ne sai mutum ya koma ya tuba ga Allah madaukakin sarki akwai kuma tarkus salat na mutum zai bar sallah ta hanyar sakaci da rashin kulawa amma ya san cewa sallar wajiba ce amma kuma shi zaka samu sai ya dau kwanaki ma bai yi sallah ba wani sai ya dau shekaru ma yana musulmi amma shi sallah bata dame shi ba to kaga wannan shi ma tarkus salat wannan wasu malamai sun tafi a kan cewa wanda ya haka shi ma ya kafirta musamman ita ce fatawa ta imamu ahmad gane ko da sauransu cewa duk wanda ma ya yi hakan shi ma ya kafirta domin ya bar abin da Allah ya wajabta masa wasu malamai suka ce a'a wannan ya aikata kabira ne gane ko wanda zai iya kai shi zuwa ga kafirci ne amma matukar yana mai shaidawa cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma bai bar ma'ana wannan abin ba kuma bai karyata wajabcin sallah ba to suna ganin cewa wannan musulmi ne amma mai raunin imani musulmi mai raunin imani yaushe yasa da ya kawo babu ma ja'a fi tarki sala magabata ba su bar komai ba sun yi bayani a kansa malam al qayyim yana da littafi sunan shi hukmu tarikis sala hukuncin wanda ya bar sallah kuma a cikin wannan littafi ya yi bayanai da yawa masu gamsarwa wajen abin da ya shafi hukuncin wanda ya daina sallah ah, mala ya kawo hadisai a wannan babin قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الكفر والإيمان ترك الصلاة wannan hadisi na farko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace tsakanin kafirci da imani shine barin sallah ma'ana duk wanda ya bar sallah ya bar imani duk wanda ya tsaye da sallah kuma wannan ya cika imaninsa sallah kuma ba wai a cikin wannan al'umma ba kadai ma'ana dukkanin annabawan da Allah ya aiko su ya aiko su da sallah sai dai kawai sallar su za ta iya shan bamban da tamu inda shari'o'inmu daban-daban an gane ko Allah madaukakin sarki ya yaba annabawa gabanin manzo sallallahu alaihi wa sallama cikin tsaida sallah la ce wadkur fil kitabi isma'ila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis annabi isma'il wanda ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dangantakar shi take kurewa zuwa gare shi tsakanin shi da annabi isma'il akwai mutane kusan goma sha biyar kaga zamani ne mai tsayi yanzu a cikin mu zai kirga kakan shi na goma sha biyar shekara nawa ne misali alal akalla ko da a ce kakannin nan kowanne ya yi shekara saba'in a duniya kafin ya rasu in ka kirga saba'in misali so goma sha biyar ai tana da yawa ko ko so goma ne kaga ana da wajen nawa Dari bakwai to kaga da nisa to amma annabi isma'il din nan tsakanin shi da manzala sa akwai tazara Allah ya ce wa kana ya amuru ahlahu bis sala yana umartan iyalinsa da yin sallah haka nan ubansa annabi ibrahim wanda shine aka mana umarni da bin tafarkinsa addu'ar da ya roƙi Allah maɗaukakin sarki yake cewa rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi bi zar'in inda baitikal muharrami rabbana liyuqimas sala cewa ya Allah na zo na tsugunar da iyali na da dangi na a wani kwazazzabo inda ba shuka ba komai ya Allah maɗaukakin sarki ka sanya su masu tsaida sallah rabbana liyuqimas sala saboda haka kaga shi ma annabi Ibrahim abinda ya roki Allah kenan haka nan annabi Musa alaihi salam yayi kiran banu Isra'ila lokacin da Allah ya tsirar da su daga Fir'auna cewa su mayar da gidajensu al-qibla ma'ana su dinga yin sallah waja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah da haka banu Isra'il ma akwai sallah a cikin addininsu haka nan annabi Isa alaihi salam wanda shine tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu kowa abin da ya faɗa cikin maganganun da yayi da Allah ya furta yasa yayi magana ran da aka aife shi yake cewa wa ausani bis salati waz zakati Allah ya mun wasici da yin sallah da zakka saboda haka sallah ba wai kar a zo a ce ai musulmi ne kada suka zo da sallah ba a'a duk wani annabi Allah ya Allah ya wajabta mishi yin wannan sallah domin hanya ce ta bauta ga Allah maɗaukakin sarki hanya ce ta bautata ma Allah da girmama Allah maɗaukakin sarki shi yasa hatta a ginshiƙan addinin musulunci ba abin da ya kai sallah girma in ka cire shahadatan mutum ya yi kalmar shahadatan to ba abin da ya kai sallah za ka samu wasu abubuwan a iya ma mutum sauƙi idan bai da halin yinsu amma ban da sallah sallah ba a iya cewa mutum bai da halin sallah ma'ana zakka ai ana cewa idan mutum talaka ne bai da dukiya ba zai zakka ba ko to sallah ana cewa akwai bambanci tsakanin talaka da wanda bai da shi a ce yau in baka samu kuɗi ba ba sallah in ka samu kuɗi akwai sallah da ita babu wannan haka nan azumi Allah yana ɗauke ma marasa lafiya amma banda sallah sallah ko ina ma'ana an yi umarni da da ita kuma tana ɗaya daga cikin ibadun da ta fi kowace ibada zuwa a cikin alkur'ani mai girma sallah sallah din nan dai ka ji ta da yawa a cikin alkur'ani yana nuna girmanta yana nuna muhimmancinta haka nan da Allah zai wajabta sallah din nan malamai suke bayanin cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya fardanta yin sallah amma wajabta sallah irin wannan sura ma'ana salloli guda biyar Ma'ana sai da Allah ya yi wato wannan mi'iraji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya ta girmamawa sannan aka wajabta sallah mana ita ba an wajabta ta haka ba cikin bayani kawai a'a Allah madaukakin sarki kai tsaye ya baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni wajabta mishi sallah to kaga yana nuna girman al'amarin sallah ka sallah ba a wasa da ita shi yasa tsakanin kafirci da imani shine barin sallah mana duk wanda ya bar sallah Allah ya tsare mu yana iya aukawa cikin kafirci wannan hadisi ne mai inganci qala haddathana hannad qala haddathana asbaq ibn muhammadin an al-a'mash bi hadha al-isnad irin wannan isnadin nahwahu wa qala shi kuma yace bainal abdi wa bainash shirki aw al-kufri tarku salat tsakanin bawa da yin shirka ma'ana ya kafirce ma Allah shine barin sallah duk wanda ya bar sallah kaman ya kafirce ma Allah to kaga su su imamu ahmad ma'ana da mafi yawancin malamai da suka tafi akan cewa lallai wanda ya bar sallah ko da sakaci ne ya kafirta irin waɗannan dalilan dan ce tsakanin bawa da shirka da kafirci shine barin sallah to kaga sawa'un ka barta da ganganci ko kuma ya barta akan sakaci di ya fada cikin wannan dan dai sunan shi mai barin sallah bai yi sallah ba قال هذا حديث حسن صحيح وابو سفيان اسمه طلحه ابن نافع قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه tsakanin bawa da kafirci shine barin sallah ana duk bawan da ya bar sallah ya shiga kafirci قال هذا حديث حسن صحيح وابو الزبير اسمه محمد بن مسلم ابن تدرس قال حدثنا أبو عمار الحسين ابن هريث ويوسف ابن عيسى قال حدثنا الفضل ابن موسى عن الحسين ابن واقد قال حا وحدثنا أبو عمار الحسين ابن هريث ومحمود ابن غيلان قال حدثنا علي بن الحسين ابن واقد عن أبيه قال حا وحدثنا محمد ابن علي ابن الحسن الشقيقي ومحمود ابن غيلان قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق عن الحسين ابن واقد عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه شين بريدة ابن الحصيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin da ke tsakaninmu da kafirai shine sallah dan haka duk wanda ya barta wannan faqad kafar ya kafirta وفي الباب عن أنس وابن عباس قال هذا حديث حسن صحيح غريب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر ابن المفضل عن الجريلي عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة wannan tabi'i ne ma'ana yake faɗan irin fatawar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance ba sa ganin wani abu daga cikin ayyuka ma'ana na rukunan imani cewa in ka bar shi ka kafirta sai sallah a zuwa ga duk wanda ya bar sallah kafiri da za a da irin al'umma yanzu ka ga mutane sun tashi yana da awar musulunci amma ba sallah mutum bai sallah bai damu da sallah ba ka shiga masallaci sai kaga fuskokin da ka saba gani ne kullum kawai sallar asuba ne haka zaka gani wanda ka saba ganin sasawan farko su din ma'ana zaka samu unguwa akwai gida ya kai guda 30 inda a ce zaka tara su zaka musu kyauta na wani abun duniya to sai sun fito kwansu da su, amma ga sallah da za ta ɗaukaka su ta tsarkake su za ka ga ba a fitowa shi yasa ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shekaru masu yawa Anas yake cewa wata rana an zo wajen shi sai fashe da kuka yake cewa wallahi ba komai ya sa ni kuka ba illa na ga cewa wato cikin abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura mu akai har yanzu abin da yake anan nake ganin cewa bai canja ba ita ce sallah din nan muka rike ta ita ma ga ta kun canja ta yace wannan abin ya nuna cewa fa akwai damuwa a cikin al'ummar musulmi in an bar sallah aka sallah ita ce komai hatta kafirai suna wato siffanta muminai da cewa su masu yin sallah lokacin da aka je wani jihadi jihadin da aka wajabta sallar yaƙi lokacin ba a wajabta sallar yaƙi ba sun fita yaƙi an yi fito na fito da kafirai da muminai don haka ana kan kallon juna dai ba afka ma juna ba mana kowaɗanne sun ja layi ana nan ana nan sai kafirai suka ce ku kyale su ai yanzu lokaci ya kusa da abinda shi suka fi komai so a rayuwar duniya zai zo musu idan suka shiga wannan abin sai mu auka musu ita ce sallah su fa kafirai ne suke faɗa haka cewa muminai din nan akwai wani abu da zai zo musu ma'ana tunda mun kasa faɗa da su yanzu mu tsaya ai lokacin sallah zai zo wannan sallar ita ce ta fi komai so ba su taɓa barin wani abu ma'ana sallah akan wani abu ba amma idan wannan abin ya zo ma'ana in suka shiga sallar to za mu auka musu don ita ce abin da tafi kaunuwa a gare su amma ka samu musulmi ba sa kulawa da sallah ba sa ba sallah muhimmanci a gida ba a kwadaitar da yara akan sallah saboda haka lallai ita sallah ita ce ginshikin wannan addini kuma mu sani cewa sallah fa ita ce farkon abin da Allah zai bincike bayi akai ranar tashin alkiyama farkon abin da za a binciki bawa ranar tashi alkiyama akan abin da ya shafi aiki tsakaninsa da Allah shine sallah Allah zai ce ku bincike sa akan sallah ya sallarsa in an ce ta yi kyau to mala'iku za su ce in dai sallah ta yi kyau to abin da zai biyo bayan ta mai sauki to mu bayan za ka samu sallar ba a yi ta da kyau ba ma'ana ba a tsare lokacin ta ba ba a yi ta yadda ya kamata ba an shige ta ana tunanin duniya wanda magabata mazala sallallahu alaihi wasallam ya shiga sallah saboda ta ɗebe mishi damuwar duniya ne koma ga Allah mu kuma lokacin da za a shiga sallah lokacin damuwar duniya take dawowa a lokacin abin da kai shekara nawa da manta sai kaga ya zo a cikin sallah saboda haka lallai sallah ita ce komai ita ce rayuwar mumini shi yasa har a lokacin yaƙi ba, ma'ana ba a ɗauke ma mutum sallah ba Allah ya ce fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum mana koda mutum ma an kai ana ana tafafatawa a yaki aka zo aka zo lokacin sallah fa iska ce ya zamu yi sallah yace ko yaya ku yi ta mana ba a dauke muku ba ko yaya ku yi ta ko a tsaye ko kuna tafiya ko kuna sara dai ku kudirta kuna sallah to ita sallah abu ne wanda yake mai girma a cikin addinin Allah dole ne mu zamanto masu san sallah duk musulmi ana siffanta shi da sallah ne saboda haka lallai ibada ce mai girma don haka abin da yasa ya kawo babin sallah anan ma'ana sallah ita ce take nuna alamar imanin bawa duk wanda yake sallah ma'ana mumini wanda bai sallah kuwa ba imani tare da shi kaga sallah saboda karfin tafa har yasa aka ma munafikai ma'ana aka ba su uzuri Wane irin uzuri shine tunda har suna sallah din sun fake da ita an tsare musu rayuwarsu kuma fa ba sallah suke ta gaske ba Allah ya sifanta cewa idza qamu ila salati qamu kusala in sun tashi za su yi sallar za su tashi a kasalanci amma dai da dai suna sallar aka ce to shikenan suna sallar to sallah al'amarin ta babba ne yasa da zaran an shiga lokacin sallah ko an kira sallah duk wata sabga ta duniya ya kamata mutum ya aje ta ya koma ga Allah mutum ya koma ga khairul amal ita ce mafi kyakkyawan aiki aikin da yake ɗaukaka darajar bawa ita ce afdalul a'mal ma'ana an ka cire ayyuka gaba ɗaya ƙala babun ya ce sami'tu aba mus'abil madani ya ƙul na ji ɗaya daga cikin magabata yana cewa man ƙala al'imanu ƙaunun yustatab duk wanda ya ce imani furta magana ne kawai ta baki mana an mutu ya ce shi ya yi imani da Allah ba sai ya yi sallah ba ba sai ya yi azumi ya ce duk wanda ya ba da fatawa da wannan to a ce ya tuba don ya raba imani da aiki domin sallah tana cikin imani ba kusa ko waɗanda suke cewa kawai ai a shiga musulunci ne ba ko da ba a yi sallah ba ba komai akwai wasu jama'a za ga suna yawo su dai kawai su yi sallar musulunci ko da mutane suka musulunta ta ko da ba su yi sallah ba ba komai dai su musulmi ne la ya ce duk wanda ya faɗi wannan yustatab a sa ya tuba fa in taba idan ya tuba to shikenan an karɓa wa illa idan kuma ya ƙi tuba daga wannan fatawar ya ce ba unuquhu a sare wuyansa wanda zai bada fatawar cewa kawai imani shine mutum ya yi magana da baki ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba sallah ba komai ya ce wannan a sa ya tuba in ya tuba to in bai tuba ba ya ce a kashe shi saboda haka ita ce abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ƙarshen maganarsa da ma'ana da ya bar duniya as-salata sala shine wasiyar manzala sallallahu alaihi wasallam as-salata salata wa ma malakat aymanu ma'ana yana muku wasicci da sallah da sallah kuma duk wanda ya duba rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da jikin shi yayi nauyi na rashin lafiya har bai iya fitowa ta kai ana dauko shi mutum biyu su rike shi a kafadun su baya iya taka kafarsa amma ka za a zo da shi ana daga kafar shi tana jan kasa haka suna ganin abin nan takun kafarsa za a sa shi a sahu zai yi sallah a zaune sai mutum ya zo ya ce yanzu ba sallah a ranar da mazala sallallahu wa sallama eh, jikin shi ya dan yi sauki da ya yi jinya mai nauyi lokacin da ya sauki sai ya daura abubakar ya dinga sallah ya leko ta taga ya leka masallaci ya ga abubakar yana jagorantar musulmi ya ce sai ji hankalin shi ya kwanta domin ya daura su akan abin da wannan shine alkhairi sai ya ji daɗi a cikin zuciyarsa sai wani ya zo ya ce a daina sallah saboda shi ya taka wani matsayi na sanin Allah ce shi ai sallah wannan duk shi a wajen shi ko kai sallah ko kakka yi sallah ba amfani da wannan barna ce wannan ba addinin musulunci bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya koma ga Allah yana sallah bai taba ajiye sallah ba bal yakan yi sallah ta nafila ba ma ta farilla ba ta nafila har sai kafar shi sun kumbura inda a ce ana ajiye sallah ai da ajiye ta nafila to hattana nafilan ma yana tsayuwa a cikinta ta fita farilla sau da aka lallai sallah abu ne mai girma ƙala babun haddathana utaiba Kala haddathana lai an ibn al-had an muhammad ibn ibrahim ibn al an amir ibn sa'ad ibn abi waqqas an abbas ibn abd al-muttalib annahu sami'a rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul ذاق طعم الإيمان man radiya billahi rabban wa islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya abbas ɗan abdul muttalib ma'ana baffan manzo Allah sallallahu wa sallama yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kaga wannan shine ɗaukaka ta Allah Allah ya zaba annabi ya daukaka shi akan iyayensa al-abbas baffan sa ne wan mahaifinsa ne amma gashi yana jin alkhairi daga annabin Allah ce naji annabin Allah yana cewa ai lallai ya ɗanɗana daɗin imani ma'ana ya samu abin da ake nema na jin daɗin imani waye shi ya ce marabiya billahi rabban duk wanda ya yadda cewa Allah shi ne abin bauta shi ne mahaliccinsa wa bil islami dinan kuma ya yadda cewa addinin musulunci shi ne addini ba kokwanto a ciki wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya kuma ya yadda da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi shine annabin Allah duk wanda ya yadda da wannan abu ya ce wannan ya shiga daɗin imani babu wani abin da ya fi wannan daɗi ke na ake nufi in wa za ka ji duk daɗin duniyan nan mutum bai yadda da wannan ba to ba daɗi yake ji ba haka wannan shine cikan daɗin imani mutum ya samu wannan Allah ya ƙara mana imani qala hadha hadithun hasanun sahih قال na Ibnu Abi Umar, قال حدثنا abdul الوهاب an Ayyuba, an abi كلابة an Anas, رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال thalathun man kunna fihi wajada bihinna ta'ama al-iman man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba mara la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an finna. fin nar ala hadha hadithun hasanun sahih وقد رواه قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا حديث أنس ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa guda uku Allah ya azurta mu da su yace duk wanda waɗannan abubuwan suka tattaru a tare da shi ma'ana ya same su to lallai wannan ya riga ya shiga cikin daɗi na imani ya san menene imani yace man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu wanda da Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallama su suka fi kaunuwa a gare shi fiye da kowa wanda ba su ba ma'ana za ka iya saba ma kowa akan biyayyar Allah da manzansa idan aka ce al'amari na Allah ya zo kowaye ma'ana ba ka ganinsa Allah da annabinsa kake gani Ba ya ce duk wanda ya samu wannan ya samu daɗin imani misalai da yawa irin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa kamar shi Sa'ad ibn Abi Waqqas yana daga cikin wannan misali. Sa'ad ibn Abi Waqqas ya samu sa'in sa da mahaifiyarsa ba a so a saba ma iyaye mana koda mushrikai ne to amma ta gitta abinda ma'ana aka daura sa'ad a kansa ta ce ita ta yi fushi da sa'ad har sai ya bar addinin musulunci ce in dai bai bar addinin musulunci ba ba ita ba shi ya ce wallahi zan iya muke hakuri a komai amma ban da wannan addinin musulunci kan ba zan bar shi ba aka yana ganin cewa biyayya ga Allah ya fi a nan biyayya ga mahaifiyarsa ta tana umartan shi da sabon Allah kuma abin da ya faɗa sai Allah ya tabbatar da shi akan ya yace wallahi ina ganin aya a kaina ta sauka wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuṭihuma Allah ya ce mun yi wasicci shine Allah ya umarni da biyayya ga Allah madaukakin sarki da kuma kyautata ma iyaye kuma Allah ya ce idan suka tirsasa maka shine wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun Allah ya ce fala tuti'huma ba a musu biyayya amma sai Allah ya ce wa sahibhuma fid dunya ma'rufa koda baka musu biyayya anan ba to amma zama zamantakewa na rayuwar duniya to kai kyakkyawan mu'amala da su koda suna kafirai koda suna kafirai ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da addinin musulunci Aliyu dan Abi Talib ya shiga addinin kuma yana tare da mahaifinsa Abu Talib amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ka musguna mishi ba ko kuma yana gidansa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to shi ya dauki Aliyu dan Abi Talib ya ya, ya dauki dawainiyarsa dan ya rage mishi nauyin iyali yana da nauyin iyali yace ni ma lokacin da ban kai ba Abu Talib ya rike ni dan haka ina mishi kyakkyawan sakamako yanzu ni ma na rage mishi nauyi daya na ɗauki aliyu amma ba a taɓa cewa yau aliyu ɗan abi ɗalib ya je ya zazzage shi saboda shi kafiri ba ne ba ban lokacin da ya rasu shi abu ɗalib aliyu ɗan abi ɗalib ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubana ya rasu amma zan iya zuwa jana'izarsa ko ba zan iya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je amma ka shiga gaban gawar dan musulunci shike gaba kafirci yake baya yace ka je jana'izar amma ka shiga gaban gawar kar ta a baya kagan babu kyautata addinin musulunci ai ba za a ce haka ba to wannan wata gaba ce mai muhimmanci da yawa zaka ga musamman mutanen da Allah yake shiryar da su ya azurta su da shiga musulunci sai a dinga cewa in sun shiga musulunci an raba su da iyayensu wannan ba gaskiya bane a'a iyayen nan nasu dai su suka haife su kyautatawa tana nan tsakaninsu da iyayensu amma dai in suka ce a saba ma Allah to nan ne fa ba za a musu biyayya ba abu huraira babban misali ne hadisin shi ya gabata mun karanta shi a cikin adabul mufrad ya ɗauko mahaifiyarsa daga yaman ya zo da ita madina dan ya musulunta ya musulunta uwar bata musulunta ba yana kuma zaune da ita hasali ma duk lokacin da ya koma gida sai ta faɗi mummunan magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma bai jin daɗi zai zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran shi a bace yana kuka yace kai hakuri wata rana dai da ran shi ya ɓaci ya ɓaci ya ce wai zai manzo Allah sallallahu alaihi kawo kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yaye ma ka koma gida zaka dawo da farin ciki yana zuwa gida da ya shiga ta ce Kudni ila Muhammad ta ce ashhadu an la ilaha allah sai kuma ya dawo yana dariya to kaga mahaifiyarsa ce duk da abin da take faɗa amma bai ana ya kira ta ba ya karantar da ita addini to amma tunda Allah ya ga abin da ke cikin zuciyarsa Allah ya masa wannan kyakkyawan sakamako to kaga an yakuna Allah an yakuna man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa kaga Abu Hurairah yana san Allah yana san annabin Allah shi yasa da take fadan abu mummuna kan annabin Allah baya jin daɗi, baya so saboda me saboda soyayya su ta fita ta a wajen shi na biyu ce wa an yuhibbal mar'a la yuhibbahu illa lillah wannan wata gaba ce ta imani mai wahala musamman a irin wannan zamani da wahalhalu suka suka ma mutane ƙawanya in ta ga mutum yana binka yana sanka in ba wanda Allah ya tserar ba to akwai wata bukata a wajenka shine ka kaunaci mutum ba ka kaunarsa dan wani abu sai dan Allah kana son shi ne kawai saboda Allah ba wai dan wani abu ba amma kuma albishir misali ga waɗanda suka zuwa ƙarshen wannan al'umma ɗin muna ba ta Allah ya sanya mu a ciki shi ne ma'ana za mu iya cewa mun faɗa cikin wannan yanzu misali muna son abubakar ko ba ma san shi me yasa muke san shi saboda zai ba mu kuɗi muna son bilal ko ba ma san shi me yasa muke san shi li annahu yuhibbu wa rasulahu shi yasa mu ma muke son su kaga wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah me yasa muke son umar muke son dukkanin sahabbai Aisha muna son su ko ba ma son su to ana son su ne saboda san Allah da manzon shi to kaga wannan ita ce kauna kaga yanzu dai dan ina son Abubakar ba wai dan yau a ce Abubakar a'a in na so shi za a biya ni wani kuɗi bane ko a'a kauna ce kawai tsakani da Allah yanzu cikin mun nan ba wanda ba zai ki a ce yau an tashe shiga ga shiga Abubakar mutum ma yana tunanin ya fuskar su take ya rayuwar su take ya suka yi zamantakewa kowa yana tunanin in ana karanta masu a tarihi kowa akwai irin yadda yake suranta su ko wani ma saboda kaunarsu sai ce ni na sa ma ɗana sunan shi abubakar haga wannan hub ne ko inda za mu yi irin wannan kauna da muke ma sahabban annabin Allah kuma mu jefa ta a tsakankaninmu ma'ana mutum ko ya ban ko bai ban bani dai ina ƙaunar shi dan Allah ma'ana idan ya yi rashin lafiya zan duba shi idan wata musiba ta same shi zan jajinta masa idan ya samu wani alkhairi zan taya shi farin ciki in yana cikin wata damuwa ina da abin da zan iya tallafa masa zan masa in ba ni da shi zan karfafa shi to wannan ita ce kauna an yuhibba almar'a la yuhibbahu illa lillah ba a san shi dan komai sai dan Allah da zaka kawai in kaga wani bawan Allah sai ka ji kawai ka kaunace shi saboda me saboda musulmi sai ka ji kawai kana son shi yana son ka ana samun irin wannan so da yawa saboda haka wannan shi ma wani mataki ne duk wanda ya samu wannan ya ji dadin imani ai dadin imani ne zai sa ka so mutum dan Allah saboda mai imanin ne ya hada ku yace na uku an yakraha an yauda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar mutum ya kyamaci komawa kafirci ya ji baya son kafirci ko dan kankani kamar yadda yake kyamar a jefa shi a wuta bayan Allah ya tsare shi mana in mutum ya shiga musulunci ji duk wani abu kafirci baya su in gane ko baya son nema baya son wane ne musamman masu kallon yan <laughs> bol ko ma'ana baya daukan hoton shi ya sa sunan shi a bayansa yana ganin burgewa ne san shi ne zai sa ya sa wannan rigar ai ko kamar yadda san abubakar ne zai sa ka ɗauki sunan shi ka sa ma ɗanka. san Aisha ne zai sa idan kana da ya kuwa ka sami aka ce bari na sa mata sunan Aisha to haka nan san Ronaldo ne ka ɗauki rigar shi ka saka an mutum baya san shi ba zai taɓa saka rigar shi ba ba ko zai sa amma in yana san shi zai saka ya ba mutum ya so kafiri alhalin ga mumine ko ai akwai mumine da yawa a doron ƙasa ban so su ba sai na je ina kaunar wasu kafirai to kaga kenan mun kalla hadisin hadisin albishir ga mumine da yawa kuma da yawa za su tsauka cewa sun shiga cikin hadisin amma an an bi sai a ga wasu kuma ba su shiga ba sai a ga wasu ba su shiga ba haka muna roƙon Allah ya tsare mana imanin to sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka kasance shi yasa wani mutum wata rana mutumin kauye ya taso ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah yana ɗaga murya ma daga nesa ba sa jin abin da yake faɗa saboda yana da irin babban murya din nan su kuma suna jin nauyin su daga murya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa yace ayyukum muhammad a wani lafazin waye a cikin ku muhammad kaga ya nuna cewa dai ma'ana an mishi uzuri ma'ana bai san girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ah, ar-rajulu al qauma walamma yalhaq bihim mutum ne yana ƙaunar mutane Allah amma Allah bai haɗa shi da su ba mana yana son mutanen yana son su amma bai taɓa haɗuwa da su ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baka da damuwa almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so da haka kai dinnan da kace kaunar mu kana tare da saboda haka kaga wannan imani ne an nuna min cewa ruwa na sauka kuma ma babin ya ƙare. dan haka zamu dakata anan subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk kuma wannan shine karatun mu na karshe a wannan gaba insha Allah musamman wannan darasi ina da tafiya akwai na gobe insha Allah na yau dai na asabar din yau ne zamu ajiye kuma ina ma yan uwa abin nan ban kwana na tafiya da Allah madaukakin sarki ya samu a cikin tafiya ta aikin hajji da fatan za su samu a cikin addu'o'insu kuma mu samu a cikin mu sa su a cikin addu'o'inmu a insha Allah in Allah ya kai mu mun lafiya za mu dora karatu amma gobe za mu yi karatu gobe insha Allah